يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 shekarar musulunci dubu da talatin da shida wanda ya daidai da ishirin ɗaya daga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya ga mu a wannan masallacin wanda aka wa alaƙari da masallacin al-mughira ibn wanda kan titin Best wanda aka titin gidan Ibrahim shakwato da muke gabatar da karatun mu na sati-sati a cikin wannan littafi mai tarin albarka kitabu tawhid wa isbatu sifat rabbi azza wa jal na shaikhun malami al-hafiz imam da'imma abu bakr muhammad ibn ishaqa ibn khuzaimata rahimahullahu ta'ala da ana bi da karatun mai yiwa yau mu karasa wannan babi babi na biyar da muka faro da yake alhamdulillah muna kan ganga ta wannan babi babi na da ya jero muna ya taɓe muna tafiya na bayanin sunayen Allah da kokarin kuran shubha da wasu ‘yan dalilai da ba dalilai ba da wasu ka kawo na cewa ba a kiran Allah da sunayensa ko kuma ba a siffanta Allah da wasu sifofi dalilansu daga ciki na cewa wani makaluki ko kuma wani mutum yana da wannan sunan ko ku yana da wannan sifa wajen kokarin malam ya kore waɗannan ya tabbatar da aqida ahli sunnati wa jama'a sai kulla wannan babu shi ne ajiran gidan mun ka biyo yana ta ba mu misalai suna kaza aya ta cikin alqur'ani sannan Allah bakin sarki ba shi kadai ba ba shi Allah ɗaya ya sa maka ne ba ya kira wasu da suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wanda suna mutane duk sun da sun kira su da sunan idan ba a ce tashbihi na ko tamthili ba ya za a ce ma suna kaza tashbihi ko tamthili dama yana ba su dalilai daga sunayen da sun ka yadda kan me kan ya ba su hukunci su karbi sunayen da suka wata wani yau za mu tashi insha Allah a kalimat ko a suna at-tawwab shafi na 69 ga masu wannan irin nuska أكرمك الله بسم الله وخالقنا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وخالقنا جل وعلا التواب قال الله عز وجل إن الله كان توابا رحيما وقد سمى الله جميع من تاب من الذنوب توابا فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتفكرين ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله التائبين به لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين أي من الذنوب والخطايا وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب لو على المعنى الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين نعم، الحمد لله وخالقنا جل وعلا mahalicinmu mai girma da ɗaukaka attawa shi attawa ko mai karɓar tuba attawabu a lokacin da aka kira Allah da sunan ma'anarta mai karɓar tuba a lokacin da aka kira makazuki ko wani da wannan sunan wanda ba Allah ba ma'anarsa mai neman a tuba mai neman a gafe masa taba mai komawa zuwa ga ubangiji mai tuba shi ko Allah attawabu mai karɓar tuba وخالقنا جل وعلا التواب قال الله عز وجل الله بك سركي شيء كان إن الله كان توابا رحيما الله بك سركي شيء تواب شيء رحيم شيء ما يكفى التوبة وان يتوبا رحيما شيء ما يجنكاي مؤمنين قال الله يكراك يعني التواب يا يعني الرحيم وقال صلى الله جميع من تاب من الذنوب توابا Allah madaukakin sarki ya kira duk wanda ya tuba ya tuba daga zunubai Allah ya kira shi tawwabu ko ba haka ba ya ambace shi tawwabu fa qala Allah da kai ne yace inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah madaukakin sarki yana son masu yawan tuba at-tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin yana son masu alkakuwa daga zunubai ko ko yana son masu alkakuwa daga najasa in ta tafi su an fassara ga wanda suka cewa ta sauka ga ahalu kuba ko na'am to anan kaga Allah kake sarki ya kira wasu masu tuba at-tawabina kuma a lokaci guda shi kira kai ne at-tawwab ashe don kalima tana daidai kalima sunan wani na daidai a wajen hawaffa ba shi kenan a ce shi ko Allah sai a hana wannan sifat ko ko a hana shi kira da kira shi da wannan sunan ba gashi na yace wa maqulun abu ne hankaltacce abu ne wanda hankali ka karba ma'qul daga aqal inda kulli mu'min ga kowane mu'mini anna hadha isma wannan sunan alladhi huwa ismullahi wanda shine sunan Allah at-tawwab kowane mai hankali ya san laysa huwa ala ma'ana ma sallallahu at-ta'ibin bihi ba ma'ana guda da irin wannan ma'anar da ya kira a tawwabi da ba kowa ya san haka in kana da hankali ba shine ma'anar da yabba at-tawwabina ba لأن الله دون الله مدوكشين سركي إنما أخبر يا خبرت يا بعد الأبائي أنه يحب التوابين شنا ثم ستوبا أي توابين ما توبا دقمي من الذنوب والخطايا kaga Allah kuma ai ba zunubu ya kai ba kasa ya wani ba ko ka kai sai ka san tawwabu na Allah ba daidai yake da tawwabu na wani makhluki ba wa jalla rabbuna ubangijinmu ya dokaka wa azza ya gagara أن يكون اسم التواب له على على المعنى الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين الله يا دوكك الله يا وجهي sunan tawabu na Allah ya zo da ma'anan nan da shi Allah ya ba mu labari ya ce yana son masu tuba da wannan Allah ya wuce a ce suna ne na attawabu daidai yake da kai sunanka na makhaluki lokacin da ka tuba ga Allah an ka ce ma attawabu Allah ya wuce a ce sunayen ku zai iri guda ma'anan ce iri guda Allah ya wuce saboda haka ashe in har sun yarda ana ce ma Allah at-tawwab wanda sun yarda kuma sun yarda ana ce wa duk wanda ya tuba ya koma ga Allah ya bazno bai ana ce mashi at-tawwab inda yawa ne a ce at-tawwabina in har sun yarda ana amfani da kalima me yasa suka musu wasu daga cikin suna da hujjar cewa ai wani makhluki na da wannan suna kila fahimta ومعبودنا ومعبودنا جل جلاله الغني قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء واسم الغني قد يقع على على كل من قد أغناه الله تعالى بالمال قال جل وعلا ذكره وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بعثه معادا إلى اليمن وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وقال ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم آه الله أمرك أن تأخذ الصدقة من الأغنياء فتردها على فقرائنا قال نعم وربنا gaba ko suna na gaba duka wanda dai duka su su ma yan bid'a jahiliya da mu'tazila sun yadda ana kiran Allah da su da wannan sunan kuma suka yadda ana kiran wani makhluki da wannan sunan kuma ko ba su yadda ba dai Allah ya kira makhluki da wannan sunan ya kira kanshi kuma shi Allah da wannan sunan annabi ya kira wasu makhlukai da wannan sunan kuma ya kira ubangijinsa da wannan sunan in ku har ana yadda a nan wajen alganiyu to mi hana a yadda da wasu kuma har yanzu ku kula ya ce wa ma'buduna abin bautanmu shi Allah jalla jalalu wanda ɗaukaka ce ta ɗaukaka alghani shine Gani. qala ta'ala Allah ya ce wallahu alghaniyu wa antum alfuqara Allah shine alghaniyu shine mawadaci ku talakawa. a shiga ga alghani suna Allah na ko sai malam ya ce to wasmul ghani sunan gani al-ghani qad yaqaw ala kulli man qad aghlahu Allah ta'ala bil mal shi sunan yana fadawa akan duk wanda Allah ya wadatar da shi ya bashi dukiya a ce al-ghani ba mawadaci ba eh kowa ana ce mai al ko da Hausa akwai wasu masu suna da Hausa a ce mawadaci wani mawadaci ko ba haka ba qala jalla wa ala dhikru in baka gano cewa ana kiran wani makhluki da ganiyu ba to bari baka aya wanda an bato ne ya ɗaukaka ƙala jalla wa'ala bikiru wanda an bato ne ya ɗaukaka ya gagara shi ya ce wal yasta'afiki alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wal yasta'afiki alladhina wa'annan alladhina la yajiduna nikahan wa'annan da ba su da zara'in aure an nikah anan zarafin da ka kai ka wadata ko dukiyar da ka sa a baka aure a layin balaga nan za a cewa an ambaci wasila da sunan gaya in ka samu kudin ba da suka ka basuwa ba sannan a yi nikahu to yau an ce ma kudin ko wadata ko abin nan da kaka kai a baka nikahu an ce shi an nikahu idan baka samu nikahu ba an fahimta an unwani da sunan gaya abin da aka kai ba garai an sa shi da sunan wasila alladina la yajiduna nikahan Waɗannan da ba su da zarahin aure ta hanyar tattalin arzikinsu bai kai ba to walista'ati su kame kansu kada su yi alfasha kada su yi zina su daure su yi hakuri hatta yughniyahum Allah min fadli har Allah ya wadata su wannan kamar garanti na Allah ya ba na cewa duk wanda ka son yi aure wanda ka sa a rayuwa ta yi aure tun ya kani kai ne to shi hankuri Allah ya bashi garatin zai wadata shi zai bashi kuɗin aure shi dai hankuri kila fahimta abinda muka so mu ce yogoni ya Allah ha Allah ya wadatar da shi ashe Allah ya wadatar da kai da dukiya ko da wani abu ko ashe Allah ka wadatar da kai ko to a yayin da Allah ya wadatar da kai da dukiya ko da kuɗin ni za a ce ma wa qala في الله بدك يصرف في أمثال في الله شيء إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم يستأذنوك يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون فطبع على قلوبهم وهم لا يعلمون كاشن آية فينا ما لم يتون غيرها ولا آية kamu mu fassina magana mu san suna je tana cikin jeran giyar kalubalanta ko zargin munafukai da kasancewa su idan manzon sallah sallah ya tara zuwa a fita jihadi tare da manzon sallah sallah sai su kama gittu uzuri suna ce manzon sallah sallah kai muna uzuri kaza kaza kaza radu an ya kunu ma al khawalifi ko da hasna cewa zarna ko walla kun ma al qa'idina to suna Allah ya bada yana zargi kansu yana suka kansu yana nuna nannaki da azabar da ya musu tanadi bayan ya gama waɗannan labaran waɗannan munafikai sannan sai yanzu ya yi exception ya cire wasu wayanda ko da sun zo sun nemi mun sallah sallan uzuri ko hanzari ko ya musu ɗahiri ba za su samun zuwa ba to ba su cikin wancan alkawalin na azaba su wane ne sai ce laysa ala du'afa wala ala al-maghda wala ala alladhina la yujiduna ma yunfiquna ko idza nasahu lillahi wa rasulihi ma ala al-muhsinina min sabil ehem harajin laysa ala du'afa babu akan masu rauni rauni na jiki rauni na rashin lafiya rauni na jiki kenan irin kananan yara ko ko tsufa ya sa mutum ya zama ba'if an san ba'if ai to laysa ala du'afa masu rauni babu akan su sannan wala ala al-marda marasa lafiya babu akan su wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun haka waɗanda ba su da wanda za su yi ba su da ko dan abin sai wani dan kiringe ko ai wata yan yuka da da bari bakarin takobi ko doki ko kuma ta iya da sai da makami sai da abin hawa ta kusan san farkon jihadi kai kai ka safan sanin din kanka ba lokacin da aka samu wadata ta zauna ba ka zo dai ka tafi komi a yi ma a farkon kai ka safan sanin din kanka ga komai to ba su da abin da za su ba ma iyalin su sannan abin da su doka a matsayin guzuri ko ba su to su akan su babu miliyan ko ya ce harajun ka kula babu da ke a kansu amma idan na nasahu lillahi wa rasuli amma in zan sun tsakani da Allah nasahu nasiha an nasiha na tacewa idan ya tsakani da Allah kuma suka wa manzo sallallahu alaihi wasallam suka faɗa mai gaskiya tsakanin da Allah sun kai haka ba wani kwalankwalo ba ko ko ba wani a yaudara ko wani abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma alal muhsinina min sabil masu kyautatawa daga cikin su waya suka zauna gida saboda lalurar du'ufu ko lalurar marazu ko lalurar rashin abin da suka ciyarwa suka zanna gida su in zaman su na gida suka yi abin kirki suna sallah suna karantar da yara suna wa'azi suna hana alfasha suna kaza Allah mazaki sarki ce ma alal muhsinin min sabil ko ba haka ba musulmi masu tawa babu min sabil wata hanya ta zargi kansu sabil nan hanyar zargi kansu ba su kane waɗanda Allah ya cire cikin wanda ba su da yi sai ce wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alai tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yanfiqun Allah wanda kace tun haye mana salahi yace haka babu laifi ga waɗanda su da ba su da to sun ɗauki wani mataki na gaba suka zo su roke ka su ya rasulullahi mu mun shirya in dai waɗana mun shirya akwai azanzawa akwai makami a babu mu tahi kacce musu wallahi baka da baka da makami baka da abin da zaka doka suka su an nasa kai ma baka da suka juya suka koma gida suna kuka saboda jin zafin sun rasa tashiya sun rasa abin da za su ba su to waɗannan ba su da laifi kila an gano ayin ko wa'ad da laifi sai ce inna masabiru ga aya nan ko inna masabi waɗanda adda hanya waɗanda hanya ta zargin su an gane ba waɗanda za a samu hanya ta zargi su ne alal ladina yasta'abinuka yasta'abinunaka wa hum aghniya su ne waɗannan da za su neme ka izini ka ba su dama su zauna gida wa hum aghniya alhaji suna da wadata lahiya lau aghniya jam'ina jam'un ghani gashi wa hatta da mutanen banza an kira su a ganiya an kira su gani ko mutanen banzan da aka ce a inda jihadi ta da manzo sallah sai ce mai zuwa mina hakkai su san ubayi a su amana hakkan banza ke to ga su Allah ya kira su a ganiya sunan da ya baka ne al ya kira su haya ya ya ce a ganiya inna masali hanya kawai ta zargi alal ladina kana bisa ga wa'annan yasta'dinunaka za su neme ka ka ba su dahiri kai musu uzuri wa hum alhali aghniya suna wadace rabu su waɗannan mutane hankalinsu ya kwanta sun amince sun yadda bi an yakunu ma alhawali zama a gida tare da mata alhawali mata kasa su mata ba su zuwa jihadi ko to su sun amince su zanna cikin mata ma wacce aibin mata muke وطبع الله على قلوبهم شكم آية الله يتشفي الله الشاهد سكا تنسو دقى إيماني فهم لا يعلمون alhali ba su da sanin komai ba su da ilimi kan haka me muka so kawai mu samu abinda malam ya kawo wannan aya kalima a gari a ta fito ta ko amma fahimci aya a cikin siyaki a cikin jeran ya aya ta fito to ga agariya وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي shi ma kai ne a كان يأوان Inda عند بعثه معاذا إلى اليمن lokacin da ya aiki ma'azin da jabalin zuwa yana hadisin mun sai yana nan cikin wurare da dama imam al-bukhari da imam muslim suka sirri hadisin da malan ya yi ta hakiki ko ya ta khariji ne a kasa a duba duk da ya bada namba cewa bukhari ya fito da shi namba ta 1395 kuma ya sake maimaituwa 4347 sannan muslim ya fitar shi namba hadisi na sha tara abu dawud ya fitar tirmidhi ya fitar nasa'i ya fitar ibn majah duk sun fitar ta layin hadisin abdullah bin abbas shi ka ba mu labarin ce man sallah sallan ya aiki mu'aza ibn jabal zuwa yaman yace masa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah وإن أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وإن أطاعوك لذلك فاعلموا شيئا وأنا قبل وعليهم شيئا تندسوا أن alayhi افترض عليهم أن الله يجنسر خيافر لتامس صدقة صدقة ma'ana zakka ko to khadu min aghniyaihim wa turatu fa turatu ala fuqaraihim wanda za a karba ga aghniyaihim mawadatan su jam'u me jam'u gani. a cikin kana sai mutum gani. wanda a karbe ta ga aganiya, fa turatu ala fuqaraihim amma idan su ga fuqara a cikin mutane akwai alghani za a raka kace mutum gani ko ba haka ba hmm, ba ce a ba duk sunan Allah ba a sa mutum ba wannan kuskure na akwai sunan Allah da aka sa mutum amma ma'anarsu daban wajen Allah ma'anarsa daban wajen masu a fahimta wannan وقال ضمام بن ثعلب wani ba Allah sahabi ko ba wanda zan sahabi daga baya sunan sai ضمام ta'ala. ثعلب ضمام ta'ala ba da farko ya zo mutumin ba kawai arabiyun na mutumin daji na imani ya kama shi ya taho wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi Ya yanzu yana cewa ku faɗa ku gwada min Muhammadu ina Muhammadu ya zo tiga tiga kusan a arabu din nan dai eh, eh kuma shi sai ya ga daji ka gwada mai muhammadu sun ka gashi ya ce ina kai ne muhammadu ya ce ina muhammadu dan abdul mutallab ya ce zam dan abdul mutallab da wani hadisi suka kawo da cewa mutum na iya ziyarar da sunan kaka ne ba da sai kasa sunan uba ba ko su da kusan muhammadu bin abdullahi ko su bin abdul mutallab ya halatta ka kira sunan ka ka yi idafa sai ga sunan kakan ka ya halatta mun ce kai ne muhammadu ya ce ni na muhammadu dan abdul bai ce abdullahi sai sam mutallab ya ce abdul mutallab Yace ce muna gama ka da Allah don Allah Allah ya kuka don Allah Allah ya kuka wani sallar sun ce wallahi Allah ya kuka to ya ci gaba da wannan ina na gama ka da Allah don Allah Allah ce ayi sallah biyar da yi Annabi ya ce lalle haƙiƙa wallahi Allah ce ayi sallah biyar da yi ya ce na gama ka da Allah ga tambayi Allahu amaraka anta akhudha sadaqata min agan ya'ina faturaddu ala fuqara'ina na gaba ka da Allah Allah ya ka umarni ka karbi sadaka ga mawadatan mu a mayar ga talakawan mu qala annabi ce ne na Allah ya bada umarni haka da ya gama shi ne ya walka ta ce wallahi ya ce abin da ya ji haka la ya zidu wala ya kusa don ma mun ne fa'ida Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuwa ka so gidan aljanna ga shi to ala kulli halin abin da muka so mu samu cikin hadisin kalima aghaniya ba ta fito gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam kade ta manzo Allah bai musulta ba ko ba haka ba wani ki kidace shi ma kashi kaza yayi ya faɗi kalima cikin hadisin mu'adh bin jabal a shi ka ganin ka samu Allah dun ka kira mutum da wani abu wanda kalima na ana kiran Allah ne to shi addalilin cewa su yi musharaka su yi tashbihi yi tashbihi to ashe dun ka ce Allah yana da yadun al yadu hannu shi kenan ka yi tashbihi ashe dun ka ce Allah akwai as baburi ga Allah shi shine kai tashbihi ashe don an ce Allah na da ido shine an yi tashbihi ashe don an ce Allah na da kadamu shi an yi tashbihi to suna malan ka sun ka wadancan da sun ka kore bai kamata a ce an bambanta ba tunda ba su da wani makami sai cewa mi sai cewa ai wannan abin da kun kawai ai makaluki na da shi to shi da haukar ya ce mai to ai ko wannan makaluki na da waɗannan an gane wannan kama kala ce gaba وربنا جل وعلا النور وقد سمى الله بعض خلقه نورا فقال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وقال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وقال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا وقال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نعم wa rabbuna ubangijin mu jalla wa mai buwayi da daukaka annu ana ce mai nur nur nurna ana ce ma Allah annur ko da alif wala annur kowa san ba na annur haske to wa qarsama Allah ba'da khalqihi nura Allah ya kira ya sa sunan nuru da wasu ɗaiɗaiku daga cikin halitta da kace masalin nurihi ka mishkatin fiha misbah ko ba haka ba misalin hasken Allah Allahu nuru samawati wal ardi sai ce ka fiha duk da dai wannan malai wata aya da ka mana tana da fassara biyu don yi wannan ana alha damiri na nabi wa nawana na Allah na ko nuri ce an kai Allahu nuru samawati wal ardi matalu nurihi wani Allah to nurihi Allah huwa nuru samawati ko in Allah nuru samawati sannan an kace matalu nurihi ashe akwai Allah kuma yana da nuru sannan kuma Allah ana kiran shi nuru an samu nuru shi Allah nurun sannan yana da nuru to an ce Allahu nuru samawati na shi an nuru ko da sai an kara shi an kace masalu nuri yi ko misalin haske shi Allah shi kaga akwai wani abu nuru wanda an kai dafa ta zuwa ga Allah kamar nan nuru wanda an kai idafa zuwa ga Allah anan idafa ce ba hakiya ba idafa ce zatiya nan hasken Allah matsayin sifa yake kila an fahimta kamar ka ce yadda Allah na ko ka ce ainihin layi na ko ka ce nafsun lahi ba ayyadu din da ainihin da ka jingina ga Allah ba ba ne. an fahimta ai to wannan haka yake a wurin a kula sosai kuma shi ne tafsiri madaidaici a to mu je gaba kaɗan ba mun san nuru kenan sifa Allah shi a wannan ba kuma lokaci guda muna cewa shi Allah gaba ɗaya muna ce mai nurun kaga mun mun kira sunan Allah ko to mu je gaba kaɗan kana Allah ya ce nurun ala nurin ko ba haka ba haske kan haske da yana magana da imani na mumini imani na mumini ko ba haka ba sai zan haske ga hasken imani ga hasken kalmar shahada ko ga hasken ayyuka ga hasken imani ko ba haka ba kaga nurun ala nurin ai ba ce an kai kai bai yiwa ka fassara ai nurun Allah ala nurin akan Allah bai ba ka fassara bai bai doka ana cewa Allah akan Allah tunda ba a cewa kai ka san nan nuru ba Allah akan wani haske aka mishi ba shakki kaga an kira wani abu wanda ba Allah ba nuru da sa su koyi kira kai ne nuru nurun ala nuri ya hadi Allah li nurihi man yasha Allah na shirya wanda ya so shi Allah shi Allah in ya so ya so ka da shirya sai ya shirya da kai li nurihi zuwa ga hasken shi Allah ka kai ga hasken Allah an gane ba wa qala Allah bakin sarki ya su sake faɗa mana da mu'minai an ka lahira yace nuruhu su hasu mu'minai nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken su na tahiya dama gare su da hagu gare su ko ba haka yas'a baina aydihim wa bi aymanihim afwan yana tahiya gaba gare su da dama gare su eh eh kage yana tahiya gaba gare ka da dama gare ka shi ko na hagunka shi ko te gaba gare da dama gare kaga da hagunka na hagunka ya haskake ma hagunka kamar yadda kai kuma ka haskake na damanka ina fata an gane nuruhum yasqa baina aydihim wa bi ya kuluna suna rinka adda suna cewa rabbana atmim lana nurana Allah ya ubangiji mu ka cika mana hasken mu a ce suna da haske nuruhum الضميرهم يعود الى المؤمنين اجسنا ده حسكي سنن نوري شيء الله شاء الله ده haske. sannan Allahu nuru samawati ashe Allah huwa kila fahimta wa qala Allah ya sake cewa a cikin surat suratul hadid ma tara al-mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim ranar da kai mai karatu ko ko ranar da kai mumini ko ko ranar da kai ya Yau ma tara ranar da zaka ga al-mu'minina wal mu'minati mu'minai mazan su da matan su yasaluhum baina aydihim wa bi aymanihim haske su na tahiya gaba gare su da dama gare su ashe nu Allahu nuru kuma akwai wani abu wanda ba nurun ba kuma sun yadda da haka to me sai muka ce Allah na da yadu Allah na da ainu suna musu su ce ayyadu na makhluqina ainu na makhluqina alaysa nura li makhluqin kan ga da wannan ga wata kissa na malai dan bamu anan na wani ba Allah mai kokarin ya idan ji abin ba ta faduwa ya ce a ce ma Allah nuru shubha ya samu wace shubha shi a da ta da zuwa ga kwakwalwa ce na cewa na cewa mutane ana ce musu nuru ko ana ce musu abubuwa nuru ana ce nuru da shubha ko sai ke tibe sai ci aya Allahu nuru samawati wal ardi Allah gaba iya zama nuru dazu kuwa wancan nuru kaza nuru kaza nuru ba da gaire ruwayatin babu ruwaya babu samun ilimi sai dan karama kai ne mai ce ma Allah ne gaskiya shi kan bai ya ce ma Allah ne to na ta cikin Qur'ani ko isa yaya sai ya kalma saka to shi na kissan da babu sai karanta ta sabanin wani a karantawa mun dai ke kauce mai kare ma ce ma Allah ne babu wanda dalili kuma gare kawai tunda akwai makaduki mai suna nuru ko ba haka ba sai kauce haka ne wai husnul zanna ko haka yi amma da yake lokacin abubakar ibn khuzaima imamul a'imma ne a kafin da abin da za a yi shi kawai eh, abubakar ya shi ibn khuzaima muka magana eh, kusan ya tashi kunaya ya tashi abubakar aka shi sunansa muhammad ko ba haka ba sai ai mai ɗalibi ne ce kai ka zanna da shi ka ce ka zanna da shi ka ba shi ka a jiro mai wanda fasari da mun ka yi. suna kaza Allah suna Allah na ko amma Allah ya kira kaza ya kira kaza da suna suna kaza suna Allah amma Allah ya kira kaza ya kira da wannan sunan ya samu ɗali na ce sai zai ya zube mashi ya faɗa mai ya koya mai cewa ai ko suna ai in ya yanzu bin ya ga ruhu na shi sai mai ruhu zai kuma ta dan fara halbawa ko ba haka ba ya dade yana kiran Allah da suna yadda aka kira maka biki bai sani ba nuru sai ta yi cikin ba ta faruwa ko ba haka su basiru da ya kira Allah da wannan kuma ya kira mutane basiru su at-tawwab su al-hayy da ya yana yi yana yi nuru yake ce ya jira ya aiki an kace an kace da shi yake mutum na alhamdulillah Kai shi bari da tsasa mai amma akwai son gane gaskiya akwai son yarda da gaskiya shike nan sai ka ba to kissa ta ma na kasan ambata mana malaka da ta da abubakar. قد كنت خبرت منذ دهر طويل أن بعض من كان يدع العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب يزعم أنه غير جائز أن يقرأ الله نور السماوات والأرض وكان يقرأ الله نور السماوات والأرض فبعثت إليه بعض أصحابي وقلت له ما الذي تنكر أن يكون أن يكون لله عز وجل اسم يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه فقد وجدنا الله قد سمى بعض خلقه بأسام هي له أسامي وبينت له بعض ما قد أمليته في هذا الفصل وقلت للرسول قل له قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإسناد الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور السماوات والأرض قلت في خبر طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن الحديث بتمامه قد أمليته في كتاب الدعوات وفي كتاب الصلاة أيضا فرجع الرسول وقال لست أنكر أن يكون الله تعالى نورا كما قد بلغني بعد أنه رجع alhamdulillah shi wannan Allah ya mai da dogo ba don ya gane gaskiya ya dawo da ita wannan shi addadin ka samu lokacin ka samu malamai na kwarai wanda Allah ya suka da ilimin su duk inda bata ta so yanzu suna ta san mata sai kuma sai a gyara ta wannan shine albarka karatu قال أبو بكر محمد بن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وأن أكوى كنيا أبو بكر يتي قد كنت خبرت in ba ku dan labari ce an taɓa ba da labari kada kun na kasance hudurtu an taɓa ba da labari wanga labari da dadewa mun guda harin tsawi zamanin da ya wuce zamani mai tsawo ya kaba labari ya ce an daɗe da wannan labari anna ba'd man kana yadda ilmi sai daga cikin waɗanda kare ilimi ilimi yadda ilmi kare cewa wai na wanda aka ce mallamai mallamai mimman kana la hadal ba daga cikin waɗanda ba su fahimci wannan babi ba babin mai babin asma'ullahi wa sifatihi ba su fahimce ba ya tsamu to an ba labarin shi wannan mutumin yana iya cewa annahu ghairu ja'ir bai halatta an yi ƙura'a ko an yi kara an yi ƙura a karanta ba zai zama jaholi ko an yi kara ya halatta shi ne karanta Allahu nuru samawati wal ard bai halatta a karanta haka ba ya kuma ina da irin an kira'a kira kira'a sabahiyya shi ko duk bakwai sun karanta haka ne. Allahu nuru samawati wal ard yace ba shi haka nuru a cikin Allah nuru wa kana yakara جاوله كراتون الله نور السماوات والارض ويا الله باش يا الله شيني حفك السماي لك شيني حفك اه نور شي حفك كني شي حفك كسماي لك انا باش الله نور وكفي المدينه كو تشي هكا كيري يمرك الايه فبعث إلي فبعثت إليه إليه بعض أصحابي يجي أول كريم ابن حزم ابن خزيمة يجي سير أي كان مثلا ليلة جسكين طالب بينه ashab da larabcin da haka suka cewa yawa sahibu fulan sahibu fulan ashabu fulan tun daga manzo sallah alaihi wasallam ka wannan ashabu muhammad ba daliban bashi ba kenan sahaba ne ba daliban ba shi bane to haka ne ta kalimar da aka samu ta baya ba irin tilmilu da sauransu da tilmilu ne ba larabci bane asali larabcin ya shiga farisiya ce lura farisiya sai aka arraba shi aka bai shi larabci sai aka rinka yadda shi kake ciki ko tilmizan sai aka ce tatal maza ya tatal mazu tatal mis tilmizun talamizun talamizatun ko hmm, kawai ta'ayi na an kai sai a dan malkasa abu a mai da shi irin siga ta larabci kaji kamar yadda mu ma muna iya haka nan zaki wata kalima ta larabci ko ta turanci sai mu hawwasa ta ko ba haka mai shi da Hausa eh, irin bokiti bukatai da sauransu ko bokiti ga baturi ko kof haka ko ba haka ba sai ka ce koli kada asalin ka ga wanda suka san yaren su ce asalin ka ga wurin to wanda aka cikin shi ana cikin hausa ana cikin to ko larabci shi ma ka hawo sai dan malka ta kalima da dan kara mata wata ek kalima ko ya dan rage sai ta koma irin zan ɗanɗano na larabci sai ka rage da Allah larabcin na ko ba haka ba duk irin su tilizun da ustaz duk ba larabci ba da gada mun ka sani ko ba haka ba larabci ba mm-hmm. to sai zan canza larabcin da sahib aka wa sahib fulani ko ba haka ba فبعثت إليه بعض أصحابي سنة أيكا مثلا إيه لك شكل أصحابينا كو إيه لك شكل طالبينا وقلت له نشي مسا ما الذي نشي إن كذوك كشيمي ما الذي تنشره ni a maka ni an musun da ka kai an ya kuna lillahi azza wa jalla ismu na Allah ya kasance yana da suna yusammi Allahu bi ismi ba da khalqihi Allah ya kira da wannan sunan ya kira ɗaya daga cikin halittun da wannan sunan ni Allah ni Allah ya cikin ni abin kyamata ni a abin musu a ce bai yiwa Allah da kai ne ya aikin ko ba haka ba kaddara sunan Allah na ko ba na shi na ba to ɗauka ya ba wani ko ba kan yana matsalar? ciki Allah da kai ne shi haka nan fakar wajen wajenna Allah wa aukar nan Allah gashi ko mun samu Allah kuma cikin sarki kasan ma ba da khalqihi bi asari ya kira sashin halittunsa da wasu sunaye hiya lahu asali da Allah sunaye na ai ba nuhu ina kuma kai ka ta karanta haka kuma ka ta kira kai da wannan suna to me shi ka musu da nuhu dai wa bayyanta lahu ya bayyana masa ba'da ma qad amlaytu fi hadha al-fasl sashin azan gane ne muku imla'i a da karatu, wasu wanda da muka san suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza da wada mu ɗalibin hadisi ce sai duya wada da wadanda babu cikin Qur'ani babu cikin hadisi ya ce ga masa suna wa kuntu da rasul nace ma dan sakon nawa ar rasul ko masan ya dan wani ne aika nace masa kullahu da ya mashi faɗa mai kadan wuya alin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an waito daga manzon Allah daga annabi sallallahu alaihi wa sallam bil isnad alladhi la yadfa'uhu alimun bil akhbari da isnadin da duk wanda ya san ilimin hadisi ne tilo wannan hadisi alimun bil akhbar akhbarin nan ay al hadith duk wanda ya san sai zai tule wannan ma'ana hadisin ya tabbata kenan ko to wada mai an wato ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ma ya fita abinda ka tabbatar muna anna Allah nuru samawati wal ardh Allah Allah nuru samawati wal ardh annabi da kai ne ya faɗa to ya tuna annabi ya faɗa annabi kai suka yi imani ka yi annabi imani na da shi annabi na iya wada ma wata Allah wata kalma ta rena wa kai da za ka yi wani ko haka kan yi ba ai duk wanda ya ce haka na haka ya kamar da muna karatun littafi asma'ullahi wa sifati fil qur'ani ayat ayatul asma'i was sifati littafi na yace duk wanda yace Allah ya sanya suna a ɗauki suna Allah wanda Allah ya kira kai da shi ko annabi ya kira Allah da shi ya ce a bai kamata a samu wannan a samu Allah suna haka Yadda yadullahi bai kamata a ce Allah yana da yadu ba ko ba haka ba ya ce kamar yana ce ma Allah na kai bai kamata ka sa maka ka suna duk baka yi ba ni ya sama da kaina kila mun gaci haka yake kamar wanda a ganin cewa ba a sai Allah ya sa suna ba bari ya sa ba Allah suna kuma sunan da ka sa maka ka kaza bai kamata gare ka ba kaza ya kamata in ku na kuma zo kuma ga hadisai iske annabi sallallahu alaihi ya kira Allah da wani ya ce ba a kiran Allah kamar ya ce ma annabi Muhammad bai san Allah ba shi ya san Allah ya annabi imani ya annabi fane Allah saboda haka annabi bai da imani da ya san Allah ba shi har da imani shi ya san Allah yace to anya wanda ya faɗi irin wannan kalamin ya kashe mai yace faqad kharaja an da'iratul islam fit ya hita ya hita musulunci duk wanda ya furta haka bilisanin maqal baro baro da haka da harshe ne yace Allah bai iya samu kai da suna shi iya samu Allah suna ko yace annabi Muhammad ya jahilci Allah da san Allah ba ina ga bai harta ba yace to lisanul hal da su haka karanta ba ko ba su faɗi da baki ba haka maganganun su ka nuna ba tun da cewa an kai Allah ya ci annabi ya ci sun ka ce haka me ya nuna sai ka nuna an gane wannan to malam sai ya ja mana hadisin ɗaya daga cikin hadisan da sun ka tabbatar da Allah ana ce mai nuru yace kuntu fi khabarin dawus kuntu fi khabarin dawus ce mai a cikin hadisin dawus hadin ya abbas wanda an ka samu ga Abdullah bin Abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yada annabi sallallahu ya kasance yana addu'a yana rukun Allah wannan addu'a mun santa can cikin sallah ko a cikin littafin da ya mun karance shi a kasa kasa kuma in kana son ruwaya daga tana a cikin Bukhari nan ba hadisi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ishirin muslim ma ya kawo shi ɗari bakwai da sittin da tara abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja kaga kenan kutubu sitta ko sannan da imamu ahmad da ibnu khuzaima cikin sahih ibnu khuzaima da ibnu hibban shi ma cikin sahih duka daga abdullahi ibn abbas marfu'an daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na in yadda a cikin dare yana cewa haka ku tuna hadisin wannan da Abdullah bin Abbas ya kwangira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun bayin kwana sai na ga ni Annabi kai cikin dare ya dan yake yake ya kashe idanu yace ina ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ya farka yace ku ya ya murji idanu ne ko ya karanta karshen ayatul Ali Imran kun tuna hadisin sannan ya dauko sarka zai a walla sannan ya zo ya kabbarta sallah sai ne ciyana du'a da istisahi يلا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت لكي نتي أننا ودعك ɗan ƙarami yaro ba ɗan firamare da don shekara goma sha biyu yadda haka ko ba haka ba shi guda har da shi shi yasa a gane ashe wani abu Allah ya rubi da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yasa Abdullah ibn Mas'ud ka cewa Allah sai da ya bi yadda bi zukatan halittun duniya yadda ba ya ɗauka wannan masuliya responsibility na zama manzon karshe ya ɗauki gwagwarmayar ta duniya sai Muhammad ko cikin sahabban sai shi sai ya shi ne zai ɗauki rigimar ta duniya kusan kowa ana aiko shi ila ko ba haka ba inna arsalna ka za ila qaumi wa wa wa wa wa ila madayna akhafu shu'aiba wa ila kaza ko wani amma wanda zai doki rigimar duniya sai ka babu wanda ka zo ka tafi alai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace sai ya ayyana shi ne zai zama na karshe sannan sai ya saki diba dun mabiya sai da babu waɗanda za su kokar rigima ta rigimar duniya da komai sun shirya a ƙarfin kwakwalwa sun shirya a ƙarhin zuciya na duk abin da annabi ya kwaɗi za a za su yarda sannan a ƙarhin jiki duk abin da ya kwaɗi sai dai a mutu babu su ya ce sai kai babu mai kwakwani sai sahabbai dai sai haɗa shi da shi kai da kanka baka samu shiga cikin sahabban ba da an kanka baka iyawa na iyawa an baka shi sa baka samu sunan ka bai samu fitowa cike ba duk wanda Allah ya ga suna ne zai iya ya san zai iya ya shigo cikin sahabbai ba sani ko kun gane haka ba ina faɗi haka ba haka abdullahi haka amrubul asu ya faɗi amrubul asu tsaron ya tuba ba na wuce mun zo sallah sallah yana gina da jikoki ne sai jikoki ne irin wata zo ne jika da kaka sai jika ne ce kai amma lawa ne amma ba kun ba mu kunya wai kuna nan a jiki annabi a tsagai a yi mai kaza wai kuna nan irin wahala da an ka ba annabi sallallahu alaihi ya tsibai ya harare ya batai Ya ce, kai inda ma ka samu kanka cikin wannan saboda tsoro kana cikin wanda aka aika ka na annabi saboda tsoro waɗannan da ba su ma za ka ɗauke mu saboda tsoron su ke ku fahimta kai za ka zama cikin masu kiwo annabi don tsoron irin bala'in da muka gama wannan lokacin kila fahimta a shekaru waɗannan tatattun al'umma na sunayen Allah ya diba ce kuntum khayra ummatin ba ka ka ba ko ba kai na sai dai kawai ka bi su in ka bi wanda ka shiga cikin jarajiya السابقون الأول من المهاجر والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ذلك اتبعوهم بإحسان ko mm-hmm. sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka to Abdullahi bin Abbas sai ya manzo sallallahu alaihi wasallam karanta wannan a cikin nan akwai ne akwai anta nuru samawati wal ardi wa mafiyan annabi ya hada kai ne aya ta zo annabi ya hada haka to kai kun ronka kai kana cikin suwa kuma haka ce wai kai a'a wai kai kana shayi kana da nauyi kana ganin daci rashin dacewa a kira Allah nusu kai yana ka dawo kama ya aka da laki sai ka kai mai burga ne ya gane inda alamar ne kai dalibin kuma ya tafi alhadisi bin tamami ka karanta hadisi har karshe ko shi na gidan muku mala yace yanzu shi ibn khuzaimah yace kar amlaitu na kawo wannan hadisi na yi live ne na yi shifta sai an rubuta fi kitabi da'awa a littafin addu'o'i wala shi sannan wa fi kitabi salati a ina ya sani kitabu ba wani tahi bai a irin kitabu kitabu da aka sa cikin littafi a cikin wani littafi babban littafi cikin sai ibn khuzaimah in ka ɗauko sai ibn khuzaimah ka ji ba kitabu da'awa da zaka dace in ka diba ibn Khuzaimah ka diba kitabu sa za ka iska wannan hadisi in kana so ka koma can aida yace faraja ar-rasul sai dan sako na tura su ya dawo ne wa qala yace lais lastu unkiru an yakuna Allah ta'ala nura yace ai ya ba da sakon abin da shi wancan ya faɗi yace ba ni musun Allah ya kasance a ce mai nura ce ban musu yace haka dan sako ya faɗa ne ya ce ya sanar da kai ya ce gaskiya bai musu mun farko tambaya ce an kai ce mai an kai mallabi ke ciro ko ya ce to wallahi ban musu bai tsaya nan ba shi ibn kuma ya ce ba ga wani dan sakon da ya ce faɗa ba nan ba ya ce kama kada balaga ne kamar da labarin ya zo min ta hanyoyi da dama ba'adu daga baya annahu raja'a ya dawo daga wannan hanya wannan bid'a ta cewa ba a kiran Allah ne to har ya bacca an gane ai قال أبو بكر قال أبو بكر وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأثاني التي هي لله تعالى أثاني تبين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مما قد أوقع تلك الأثاني على بعض المخلوقين على بعض المخلوقين ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق لأن الأساني قد تتفق وتختلف المعاني قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن قزيمة المكنى بأبي بكر شي أبو بكر يتشي وكل من فهم دون يفهم تعالى الله جميل الله يفهم شمي خطابه مجانا تعالى ويعلم يعلم أن هذه الأساني وإن سنائي التي هي لله تعالى أساني وإن سنائي على الله to zai san bayyana Allah zalika fi kitabi Allah ya bayyana haka cikin littafin na cewa sunayensa ne wa ala lisani nabiyi kuma ya bayyana cewa waɗannan sunaye sunayensa ne akan harshen manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mimma qad alqa tilka al-asami kuma daga cikin abin da ya bayyana mana shi Allah kuma ya bayyana mana shi a harshen manzonsa na cewa ya yi amfani auka ya afkar da tilkan asami wa'annan sunayen ala ba'd al makhluqin akan wasu makhlukai duka mun san wannan to kusan haka laisa bai kasance ala ma'ana tashbih al makhluq bil khaliqi bai kasance akan ma'anar wai an kamanta shi makhluqi da khaliqi ba shi bane ba an kamanta makhluqi wani abin halitta kai din an kamanta ka da Allah ba haka aka yi ba ya annal asani saboda sunaye kamar da kowa ya sani kuma kowa ya yarda kada tattafi ku a kalmomi suna zama daidai amma wa takhtalifu al-ma'ani a ma'ana ta bambanta kowa sun haka ko ba haka ba sai kowa ya san haka ana samun suna iri guda wannan Muhammadu wannan Muhammadu amma halin su ba guda ba mutanen ba guda bane ko ba haka ba in ma to wanga simple aya an samu haka balle a cikin kasa kiran sunan Allah da sunan Muhammad ta iri guda na kila fahimta eh eh fannur fannur wa in kana isman lillah قد يقع قد يقع فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين فليس معنى النور الذي هو اسم هو اسم الله في المعنى مثل النور الذي هو خلق لله قال الله جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء واعلم أيضا أن لأهل الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وقد أوقع الله اسم النور على معاني نعم yace fa nur to kaliman nur kalma ga ta karshe da muka gama sunan ga na Allah na karshe da muka magana kai ne yace wa in kana isman billah ko da yake ya zan suna ne na Allah fa kada kawo ismun nur ai sunan nur kaliman nur yana afkuwa ala ba'd al makhluqin akan ɗaya daga cikin halittu ko ɗaya daga cikin mutane akwai wanda an nur haske ma ana ce masa nur ko ba mutum ba ko ba haka ba eh kaga fa laysa ma'anan nuri الذي هو اسم الله في المعنى مثل النور الذي هو خلق لله معنى حكي wannan da ita ce sunan Allah bai kasance ma'ana ce guda da wannan da su hasken na halitta Allah ba wannan ma daya qala Allah jalla wa ala Allah shi da kan yace mana ya hadi Allah li nurihi man yasha Allah na shiryar da wanda ya so zuwa ga haske ne shi Allah kada Allah na da haske kuma makhluki na da haske wa alam kuma ka sani aidan kuma wa a'lama wa a'lama aidan kuma ya sanar da mu anna li ahli aljannati nura da Allah suna da haske yas'a baina aydihim wa bi aymanihim haske na tafiya gaba gare su da dama gare kuma wa qad alqa isman nur Allah da ke sarki ya sakkat ya sak ya saki sunan nur ala akan ma'anoni da yawa ya ce ma ya ce ma wahayi ko ba haka ba eh, eh. ya ce ma addinin musulunci nur ko ba haka ba eh amma kuma duk da gashi kuma ya ce maka ne nuru kar aku min Allah nurun wa kitabun mubin nurun anan kaga addinin musulunci kenan ko eh duk da suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ce to malam sura suna biyu haka bare mu yi da tufaye su duk da suna sunaye guda biyu suna daga cikin sunayen da suka yi ta cikin wannan hadisi mai rauni wancan da muka yi magana hadisin da muka ce bai tabbata na an ba waɗannan sunaye ba an fahimta ai wancan hadisin da in Allah ya sa ya so ya mana rayukan ya ba mu ilimi da da koshin lafiya za mu magana akan wannan waɗannan sunayen Allah asma'ullahi wa sifatihi da kuma wayancan hadisai ko kuma wayancan ruwayi da suka zo da wannan sunaye na cewa shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza da kuma maganganun malaman aqida da suka yi game da waɗannan fara kula halin kurka mun kai dai muna ta tambayi in kun tuna mun ce al-muqsidu ba ya ciki cikin suna da muka ambata ko ina jin mu ambaci al-muqsid mu ambaci al-adad ko mun ce baya ciki mu ambaci dai wasu sunaye haka daga ciki na yawwa duk mu ambace su ba ciki to ko yanzu malam zai kawo mana wasu sunaye ba sunan guda biyu to ba mu cikin asma'ullahi ta'ala saboda ba su hito cikin a ah, sunna ko hadisa hadisi ko aya ba da wannan sannan kuma ko da sun fito ba sun fito a matsayin su su ba Allah suna da su ba an gane ba akwai shauƙa da an ka ambata kamun suna ya zan suna ta na sharɗa to ba suka sharɗa ba amma dai malam da yake kila ya dogaro da wancan hadisi to sai ambata misalai da su ko mada alhamdulillah abin da yadda bata na suka tabbata sunan Allah ne ingantattun sai suka tabbatar ali suka tabbatar sun ishe mu na buga misali yawwa to mu ci ga malam ba waɗannan sunaye wa rabbuna jalla wa ala alhadi وقد سمى بعض خلقه هاديا فقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فسمى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هاديا وإن كان لهادي اسما لله عز وجل والله الوارث قال الله تعالى وأنت خير الوارثين وقد سمى وقد سمى الله من يرث من الميت ما له وارثا فقال عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك wayannan suraye guda biyu alhadi da alwarisu ba su tabbatu daga cikin sunayen Allah ba sai ta wancan hadisi da muka ce mai rauni na na biyu ba su hito cikin Qur'ani da kiran Allah da wayannan sunaye ba a ardiyance ko ko a ka'idance na malaman tafsiri a malaman aqida da suka jira da suka ambaci wasu sharuɗa na kamun suna ya tsaye daga cikin sunan Allah sai ya cika waɗannan sharuɗa waɗannan alwarisu da alhadi ba su cika sharuɗan ba mafanci wannan masaura bayani illa kwata sai wancan karatu ya zo insha Allah amma da abinda malam kasan ya ce yace wa rabbuna jalla wa ala alhadi ubangiji mu da wajen shine alhadi ko ina jin babu wani inda ya zo alhadi a cikin qur'ani da ki da kiran Allah da wannan amma ya zo da yawa ya hadi ya hadi ya hadi yadullu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira kaifa ya Allahu qauman ya zo haka inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin ko qawm al-fasiqin inda yanzu alhadi gudana ya zo mansubi a tamyiz wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ya zo hadiyan daga cikin abin da yasa ko nan kuna ya ganewa abin da yasa bai zama suna ba anan ya zo muta'alliki muqayyad daga cikin suna na Allah ka sakai iyaka alhadi misali da yana ɗaukar haka nan ah, yanzu misali kana ce ma Allah al-alim ba sai ka goma ba sai ka ba ma da koyi ba al-khaliq yanzu ce ma al-khaliq ni a kusura khaliq ba mahalicci ba mahalicin wa sai eh, kuma kun ba kan ku haka mahalicin komi da kowa komi komi da komi amma a yayin da suna Allah in ya zo idan ka ambace sunan sai ka rage ko to bai zan sunan ba ya zo na don ya ba da wani sako to alhaji Allah bai shirye da kowa na eh, kuma kun gano zai yi dillu man ya sha Wai hadi man ya sha ba kowa ka kira ba kai ka kike ne kace ma Allah alhaji bai shirye da kowa ka ka ka ka kuskure to sai ka ce ni sai to ke in ka son ya zo ne sai ka ce alhaji man ya sha sai ka haka ko to kuma ga ka'ida ba a ba mai kalima biyu suna guda ga Allah ba Allah suna biyu kalima ku fahimta tun da in ka ce alhadi liman ya sha ko alhadi alhadi hadiyar dika wancan ka ɗauko waka fafirar dika hadiya ko hadiyar da kan harasu lallahi dole sai ka san akashin da wata kalima ko wani harasu rubutu shi ko daga sun gane suna Allah shi ɗaya faɗa shi ba a ba mai ya da da kaza kaza shi ba a bashi wasu abubuwa ba a su wasu wanzu matsayin suna Allah kila mai wannan ko wannan karatun kila mai bayyana sai mun kara da insha Allah amma dai alhaji haka yake ka san dole Allah ya haɗi man ya shawo kuma shi da kai ya ce la hadi qauman fasiqin la hadi qauman zalimina to sai ka bashi gurgun kacce a duka ya haɗi hanya baka baka ba sunan baka hidda sunan daga cikin abin sakon da ya kasance ba suwa ba baka ba baka baka hidda sakon kallar sakon ba kare ta sakon an fahimci wannan shi yasa alhaji bai cikin suna sannan kuma man sallah sallan bai kira Allah alhaji ba amma ya kira ya ya ba shi sifa aikin da hadiya hadiya an fahimta kullum muna nakawa a ce Allah yana abu daban da a ce Allah a ɗauko wani a ce a kira Allah da wannan suna abin abin ban sosai rashin ladabi na ko ba haka ba babban mutum don yana tuka mota ka ce mai direba mutum ko mun gano eh don yana tuka mota ka ce mai direba sai karan mai ko ba ina son ce direba ba aiki bane eh amma kula da kila kuma har da ka sun kawo eh eh don nayi dariya sai ka ce mai dan dariya anya ka ka ka mai dadi eh eh ko ba haka ba don ina aiki baiwa Ka yi kanar suna daga cikin aikin sai ka rasa min wannan suna ashe ban kwana sai ka ce min dan kwana ko mai kwana sai ka ka kama kira na yana imu kullun ismi annaimu ka sai ina ina yata shessa a kula da wannan ba dukan aikin da Allah ka yi ba sai a lankwaso cikin aikin a tsago mai a rasa mai wannan sunan kure na rashin ladabi na sai ka rashin ladabi ga Allah masane ko mun gane Mhm. to haka ta kalima hali kun gano to kalima warisuha Allah ya yi inna nahnu narsul arda wa man alaiha kuma Allah khairul warithina na kamar kace ma Allah alwarithu to mana tabaci in suna Allah kullum al-asma'ul husna an kace walillahi al-asma'ul husna ko ba haka ba sau kyakkyawa na cike da bai to shi kuma alwarisu cikin ta akwai wani abu na nakasu mun kullum alwarisu dan jira ne jira yake a mutu ya gadi a shi alwarisu alwarisu ba jira yake ba mabukaci na duk alwarisu mabukaci na cikin kalimar alwarisu akwai akwai bukatuwa ciki na wani ya tara ma kawai sai ka haihu ko ba haka ba to Allah shi ba warisu ba hmm. khairul warisina na akwai alwarisu alwarisu alwasu Allah bai cikin su kuwa khairuhu shi yasa ba ka kiran Allah alwarisu amma kana ce mai ya khairu alwarisina an gane wannan to ka'idar aqida kawai jika karba ka yadda kai umarni ita wata ce sa kan kaje ko kauki sai ka zo ka yi tabin da karshe duk kana warwar imani ka sai ka kama kasan shi yasa kai kirhetin don waɗannan abubuwa in ko an ka ji tattakin abin sai a gane ashe ma larashin baka san shi ba don duk ka bata al'amari ko ba haka ba ce ma Allah alwarisu kalimar warisu akwai na kafa cikin ta shi ko Allah walillahi al-asma'ul husna an gane ai sama ana kullu hadin shi ma da ya dogara wancan hadisi Allah shi gafarta masa wa rabbuna jalla wa ala al-hadi ubangiji mu shine al-hadi kaga kafa ga Abdul Hadi gare mu ko ba haka ba Abdul Hadi aka ce ko kaga shi ya rantsa da Allah al-hadi shi ma Allah yasa ake abu sun san da an fara abu zai kame da baya ba suna ba Allah ba har ya kamata ya gyara suna ne ko shi Abdulhadi ban sani ko akwai mai wannan sunan <laughs> yawwa amma dai Alhadi ba sunan Allah bane haji a gane irin su albaki ko amma Alhadi mun san wani malami da aka ce mai Abdulhadi ko da gyara ko Abdulhadi ya rasu shi kame yawa ko sa wancan dan kuje gaye yawa wa karsan ma ba'du khalqihi hadiya Allah ya kira ɗaya daga cikin halittunsa ya kira ya kira su hadiya fa qala azza wa jalla Allah da kai yace annabi ga annabi na yana ambata ma annabi yace inna ma anta munzir ya kai rasulullah kai ba kowa hake mai gargadi na sati da safa an kace kai wadai ka ce ma in ka isa to mun ki imani sai a saka mun da azaba daga sama in mun mun ki imani in muna kaza mun ki imani a ah, ya rasulullah kai musu kai gargadi ka tuho ba zuwa kai ka azabatar da su ba ba zuwa ka yi barka sama mata faɗo musu ko kaza ka mun inna ma anta munziru kai na gargadi na kuma wani kulli qaumin had ko waɗanne al'umma sai an turo musu mai shiryar da su to kai ma hadin kake kila an ra'ati fatan ma nabiyahu kaga anan ya kira annabi ne hadiyan sallallahu alaihi wasallam wa in kana al-hadi isman lillahi azza wa jalla ko dake al-hadi suna na Allah akan dogaro da da hadisi a dai fahimci ka'ida wallahu alwarisu Allah shi alwarisu qala Allah ta'ala wa anta khayrul warisina ko cikin ɗaya daga cikin addu'o'in da annaba ka wa cikin Allah ko anta kun ga anta khayrul warisina ka ce ko eh ba eh wa zakariya yawa wa zakariya idna da rabbahu eh rabbi la fan farda wa anta khayrul warisina haka kenan ba lakanin da aka ba masu neman haihuwa ko haka suka ba su ba ba za su lakanin na amma dai haka ɗan masu ba da lafafon na ka cewa ba wa an ta kairu warisin ga wa kasam Allah to Allah da kin sarki ya kira manyan ya rika duk wanda ka ga domin almaiti ga umarci malam ya da dukiya ya kira shi warisa ko fakari ka fala azza wa jalla wa ala alwaris mithlu zalika ko ya ce haka mai ga ga shi ma mithlu zalika fata fata famu daga ta ban isa muna فتفهموا يا ذوي الحجى ما بينت في هذا الفصل تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا عز وجل أثاني قد تقع تلك الأثاني على بعض خلقه في اللفظ لا على المعنى على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه وبما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مشبهة مشبهة مشبهة على ما يزعمه الجهمية المعطلة فكل أهل القلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإكرار باللسان وتصديق بالقلب وسموا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بها أنها له أسامي وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها مشبهة فقد فعود مقالتهم فعود مقالتهم هذه توجب على أن على توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن فأقدر بهذا من مذهب وأقبح بهذا بهذه الوجوه وأقبح بهذه الوجوه عندهم عليهم لآدين الله وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنقل أهل العدالة موصولا إليه في صفات الخالق جل وعلا الحمد لله هيك ما يكاسب يا كاسب يا كاسب نا ya cika shi ya cika kuma na ga alamar lokaci yayi ina ga kuma karatun da dan yawa sai mu hakuri mu muka zo karatu sai na gaba sai mu fara daga nan sai mu sabon bayan tambayan ina jin musamman da ko akwai masu alaƙa da karatu ko ba karata ba suna da alaƙa bari ko da ba su shiga cikin kasafin ba bari a ɗan ambata su da yake kila suna da fa'ida suna cika mana karatu a gurgurji ka karanta ba musamman yi kan a nan kuka sun shaɗa a sunan Allah a rashida a cikin ɗaya daga cikin jeren yau a can sun kafe cikin wannan suna sannan kuma da fito cikin sunaye tabbatattu ba a ƙur'ani ko a hiti an kira allah da shi ba a rashidu ba yawa a rashidu saboda haka a rashidu ba suna allah ba ne yawa illa lakabi na da aka wa mutum ko harun rashidu aka ce mai harun a rashidu wancan ah, sarki a ibasina Allah ta wata Allah ta rashidu ko abu rashidu ko رشيد هذا شو؟ na san yawa muna kira ne abdul rashid amma ya ce rashid yake ashe muna ka kore kuskure na kwarai da gaske yana cikin akhtar shari'a akwai littafi na muhammad jamilu zainu da yayi yana cikin to kuskura ko yana wasu kalmomi da aka kuskure na yana akwai abin da Allah gani yayi kaza irin eh, wato kama Allah ya san kaza za a kaza yi kaza irin sayan Allah kiwo ya kai Allah na nan irin da sai na riga sai na riga Allah su ga rayuwarka irin da irin waɗannan kalamai suna cikin akhau shari'a kila in munasaba ta kama sai a karanta wani littafi na akhtar shaya Muhammad Jamilu Bai malamai da yawa sun mala akhtar shaya Kala na suke zuwa da bakunan mutane a wani lokaci wajen raha ko wajen wasa ko wajen kalamai na yau da gobe da sauransu amma sun fi karo da da da, shi ne akhtar shaya da akida amma wannan kuskure na kwarai da gaske. ولا حتى الساعة شيء انظر الساعة انظر الله صلى الله عليه وآله وسلم لكما تنصر النبي لكما يبقى in ka ce ba a ce ka ce a ce ko ba a san annabi ina da wannan da suna da gobe da mun shari kai amma don wani malamin aqida ya tabbatar da tawassuli ko ba haka ana tawassuli da sunan Allah bakin sarki ana da tawassuli da aiki na kwarai ana tawassuli da addu'a rajulun salih amma irin tawassuli bi jahi fulanin bi hurmati fulanin bi haqqi fulanin wannan duk tawassuli na yan bid'a hakikatan bid'a na ba a cewa don alharma ko don albarka ko annabi ba gurbin makinan ba ne wani ba ne wani daki ko ba a cewa wannan ko da dai shi yana ganin haka ne inda yana jira wannan littafin aqida za su magance mu da wannan insha Allah kuma za mu kai wannan kuma ina jin tambayar da yayi kila samu halarta ta su kan aqida

6969 yawa idan ma bai rike ba ba illa shi ne kusa wajen ladan ko iman da shi takarda ya duba kawai kira mai numfar sai zai karbi littafi ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك